اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك كانت أنباءهم كانت كمثل الرزانة والصلاة المرء سهل في مجلسهم غلا إذا قعدتهم ولا قنا مع الأمل إيشة لو أسلفت تقبل منه الوضوء أنها الرجاء أو لو تحلى بالشباب حمله لم يستطعه الشبهات كالحلا حتى ما يستعر من صدقه وإلى الوجود الدار أنها بالقضاء فبريت الباب لهم جيب الكراهة فقام الليل وهم في الصلاة العلم ملك بالموانم مركز والكسب جنب النعبعين الكتاب بحيث لا تدان إن الأجل إلا نعيم البرد أو صوت الصلاة شايعتهم على الصراط إذا ما ملاحظات العالم بالجلد الدواء قلت لهم إن وإن أكل برهام ومن فجدت دعمتك بالصلاة فمورد الأبدال الآن المحمود لازم الحياة معلوم الجبع كأنما الرجال حياتي عرف النزال عرف حل تبتها أردته وزيق ياوي حلبوني

da jarumi na waɗanda sun ka biyo bayan manyan nan ina magana a kan ina ya ce tsirar a hadisun a ta wani zan a hadisun tsamdaki yau su hada lokacin da labaru sun ka riga sun ka ƙare ko sun ka riga sun ka tuke ya ce tsirar a hadisun tsirar labaru amma amur suna nuna labarun su in su duk sun su kai matuƙa a ƙurin kanku kanar sai labarun nan ga goma kamar da rauni kamar amshin waɗama wanda yake an zarara ba da za wata kwaɗo mai ɗauki kamar an yi ruwa a ɗauki la yanzu ba za mu fi majalisun الثاني من السورارين لا يملك بعد كل السورارين كل يموت على وعشاء في مدينتنا دورين تولى ما يفكر بالغلاجة كفتنا فجاو إذا العبارة تزول بيت عامل بيت عامل شيبا مكان فرنا إذا كان كم لو كنت يذكر رجل في شيء من السورارين ونعم أنا حكى نم مكان أبرانا ثمرة لنا فأنا على ما جاب أن يقول لنا ذلك فقد رسول ذلك حالي فذلك نعلم كل ما يقول تاريخي نعم wannan kuma zai ci gaba da bayani kaɗan dangane da kuli game da hulhula da tsufa da leruwa shi na ke eh ليلة أن نمرت على أكبر جنر نمرت حرما عليها ما أنت من إنت تباب أبن بيكر عيواناتي لو أن الفتاة تعجب ضره يقبل منه الموت وتوع دمع سربك أسماء أمني كلمة عليها كم حنكي إن أنا كربك كم حنكي كيف أردنا أن يجب أتونا الله لا يفتح حمسك أمع أما إذا إن تتبرنا تهونا jin daɗi daɗi kake babu abin da ya yi daɗi daɗi irin mutuwa da kawai kamar su hansu goma dan jinsin bai kake karɓar sha'a Allah ta halalin jirga da tsoron ko ko aliyan ji daɗi daɗi yadda abubuwa abin da ya yi daɗi daɗi lauta abin kuma da hura yawar tsoron ta Allah tana koma a wajuwa fin shi ba da tsarkiya sai mutum ya rubuta tukun tukun koma ɗan ƙarfi wato haƙo da rubutu a cikin da ya kuma tukun tukun su koma ɗan ƙarfi da ya kuma tukun tukun su koma ɗan ƙarfi ya ce to wanda duk ya yi buƙaci ba abin da ya ba idan mutuwa ba ka daga ba ka rami to da bakar ba amma shi wanda dama dama al'ada ta ta karɓi wani kawai ne za mu rikirin mu zuwa والله كله ثبوت والقرآن كله ثبوت <laughs> إلا أنا لم أتابع إلى هكذا هي ذاتي ذاتي وأن لك أشياء من الغلاء لا يتقلب سباتا فلتي بعد فلت فلتي يجي هاتيك الغلاء كيف وأنا نفسي تحلل أوعى هاتيك إلا الغلاء تجيك أوعى أوعى أوعى daga daga koran amurka komowa daga koran amurka komowa rayuwa ba rayuwa ta wuta kulla ma sun da zuzu bayyana da mu kunuta ko da mun kadin da ba ta dan wuta an ko ne kurmi sura amawa dan ka ta shi kurmi ai ba duka ba ya ba dan da yin abuwa sura kin kin amawa sai ka shi ta ko da aka sanya ba kai ya dawo shi ke nan aka sanya ga gobe abu ma Allah Allah ya yi zuwa na dan inda ana kan dan mutu da Allah ka shirya mu duka to ba ka mutu kuma ba kai kai yanzu duk hakika in ba ka rubla kawai rayuwa idan ba za ku wahala ai har da mahamadu يبدأ حتى قلنا أبيان يبدأ يعني يبدأ مهما يبدأ الحرب ولا تأكى أرى أبوه وصلت أمنا أقبل كوانا كوانا أروه أبوه بلون ما أبي يبدأ آه كيف يبدأ حتى يعني تتباشي وقت مهما يبدأ الكل ولا تأكى أرى أبوه وصلت أمنا أقبل كوانا tun da rayuwar da aka talibi cikin tafi da an ƙarar rayuwa an kama sun ji jina Allah bai aka abin da ko ya zai ga Allah da abin da naka da an ka talibi cikin tafi bai Allah ya talibi rayuwar da ya ƙara maka kansu shi tawo ma an zai abin da ya shaka sai akwai bai wani yadda yau daga araba kamata Allah ya zai jiki lafiya. Ah, da da للزمام الضير أي هذا بانك كاري وقت يعني لبانك shi aka ce ba in kudu ilmakin sunan bi'ili da ramarin ba fi ilin na ba ba mai gilan na ba sunan mai gilan na ko ga wani mai gilan na mace ta alibu don haka zai ce sunan mai gilan ne ba mai gilan na ba ta kalli kawai kaga zai zo da cikin zan iya ka faru shi ko wanda mata sai an ga ƙara mata ha an ga kuma ƙara mata wata ma aka ce marhama maimakon mayu da aka ce marhama tun da wannan ba ma gari ya ko shafiya matsawar an tsaye da ra kaza ka wara a ga yadda marhama yin sa'ar ko wace an sa'ar abu مسترجعة كمان نام تقول ما يدعواش وفي الحدود الدهر النار وتفعل وما يجيب وقوي شيء أبو تربه وحر كان شو باش لو بقى جيلا وصلا قوي شيء أمي شيء أنا كمان بلا أبو حر يعني يقولون شيء أنا عبالي أول قوة كمان وصلا قوي في حدود الدهر النار يكسر فرقة ما هو يحتاج الأمر يقول علينا بعض فجدوا الأمر يوقعون in na kwarai na ɗan mugu to zai ka sa hankalinka da idanunka da lurarka da jibe ka wanda zai ka hawa sun kokara abin don ɗan ba su na hotar da ka kokara a yanzu mutum ne da sunan baban da aka kira ba ɗin da ɗan kai ba a ce in ba ka bala da mallan ka yi ya ka kare da za a mawuyar dan ɗan abubuwa da suka zaburo wanda manya magabata su sun kara al'amarin da ka ba su ɗaukar kula don su yi gobe in ba su samu aika. Sarki da ganin da wanda ba su lafiya. An zo an yi wani faɗan jin ta kawo na awa kalla, amma hayar ɗan da hayar ɗan da hayar ɗan ya ji ko yana jin yin sauri. Sai ya gani da yi, sai su kasu. Mana da zuwa, ya ce a yi ta haka, mana shi yau ba, ya ce a malla ayyukan na, ya شنو بيقولوا يقولون كل يقول الرجل يظن السنة يقولون لا عليك الكلمة يرجع السنة يقولون بعد اليمن عارف بتاع كل يقولون ففي الحدود ده حال الناس يقولون كشفنا جمهوري عشان الأمر على يقولون wannan zai ci gaba da bayanin dan nan ya zami kasan zannu a lokacin tsayiya da daddare da abubuwan da sun ka cikcika na wahalhalu ba shi na yake wata biyacin ta amalawa wata biyacin da yawa samari rubana rubata biyacin ta inda wata shi su dane to zai a ce majalun ne ne bari a ɗaya tare amma tun da an take ruba idan ruba ba ka wata ruwa tsakiya kuma ruba ba ta ruwa tsakiya Barin fata ji abadan musaddara, falayar ya yi ilmin illa na kira an da gari ba su jikin. To shi kudu biyatin shi ko jamci na na kaka, da yawa zama yi, ba ka gada yawa zama yi. Amma inda an da rufe fata to shi har guda, rufe fata yawa da rufe fata da yawa zama yi, sai su makewayin alkara kwana. ba ko eh barka da kadan ba ba na ba ko yanzu ina ne an da haka ba ba su balaka ga wani ba a gane ga zaki ina ba na kai na kamar da kai barka da ko barka da kai amma kuma ina kwana kai na da kina da mutum ba zan yi hukumi ba ko ne ta sai ya ci sai mu ba ban alƙara barci ta maramu yayin hira da su da yawa samari wanda ka radewa suna jira kuma na ya kai azabarin layin sun ko sun kai hirar allah da tsawon dare wani alhalin sun su suna masu nijimtaccen akala tsawon wuya mata Aka to ba zamarin nawa, a zamarin laili ya yi zaune, a aka hada kwana da shida a zamanin rinkar ainihin annaba bana rayuwa a zamanin rinkar ainihin allai da dare wasu alhalin rinkin su suna masu da kantaccen akalan kawaya mata da lailin mulkin bilimawa ne karfa wannan da ka ta dare mulkin mai zirgar da farka huka bana na ilmawa ne cikin darin zuka والكل سوق ورورا قربا ينظر صنع الدولار أفعال لك تترون على أحكم كلتي وقت الدوة وقت الأمثال أحكم الظهور بهذا ذلك إن لا يوجد ضاعت إيه الدوة من وقت قلنا من ذاك الفم ثور عليه إلا نتيم القوم في ذوق موجع أو ذوق فوق وصوت أبدا كرتكوها ما سمعتي لي بقول جدارين إنت فقدت كم فقدت كم كم تا تجي أبدا كرتكوها فأنت دائما تجيبها في رابعة لا أنت الوحيد لا لا مصطلع وقف أصلع كان مذكورا التجاهة إيه. دور نكاد وبجد التجاهة ضعف ربما بجد شين هو اللي بقى عملا وقت يجد الإسلام مرون كيف لكنا ليه النماري وانت بابن قوانا يجي يجي شعياته من الشيء شيء أمدا أنا الصراحة كانت هي الكلام حتى إذا ما أداس الحري حتى لو كنت واسد سر الزجاج سوق كنتك بالجزء كما ينوي في أدى وتقوم وقام ودوله لا أدى دوله بالجزء كما ينوي لها أدى دوله هذا كنت لك كنت كما قوي عمل إما كي عمل من يبيه وليس على قدر من يتكلم da goma shi na hannun da gaya ba in da goma shi zai jula ne da yau da kada gyara ta gaya da ruwa da rayu da biya a jinsu mai nauyin ha a tara dawai mai kudu da yadda ne ke mutu inda da huwa ina haƙi a hankali yin kuna ina yin amfani da ita an magana وهمنا لك وجهدوا ويتقوا أجل تحملوا ذاك بولي والجبع مقاما الصلاة هي التهيل وأنا وأجب عشر نفسي مسكين يا أبوي وأنا هذه مقامة فقوم من جبع قلشي وانت الشيء وانت الشيء جبع

أساس الراهية على الحية فليكن وآية وجدنا هذا اللي تعمل المصرف يقع في الجبل أرجع أكثر فهي التالية وضو يريد الأقدار وضو يريد بالنسبة يوم الكيور الأقدار فسع دليل جاي يعني. نعم ما يتوكل كما أهوره وكفي لا بد من قبل الله من أدل الأعداد من أدل من كرر الأعداد دبوا محزوم من الذكر الجبا قريه بدعليبيا ومن رأسهم أسيريسيا إلى العاقة القيوم بعض الوقت أقوم ولقوم قال الله شاهد إن غاليسيا أتوى أفضل من أمجرام أو غاليسيا إذا أجمع أبين المقوات كان في أقول لك المقوات كفره أما شمقر أنبع من أبوك ومن تلكم أنه لأن نبي كفر أول يوم يتباه الله تتحدث الدفر أبا أن ما يجب كأن ما كمان كجاء أليم بجعوري فيه ألا أرجاء ليسا تنفذ فتر فارغ وإذا جبتم أعيد ظلكم نبال ما ذكي an misali ko zurkuma zurkinin an misali kanyin kimiyya ne ƙunin so wanda an ka tsada halittun da hasar daga wurin jike ta tsakiri shi an jardon a shayi shi an mutum da ha kana cewa an yi tsada haƙun mahimmanin sai a tsada a jarabata in yi tsada mutum da ha mai ha babba don a shayi shi a cikin nan yanayi سأل سنة قل إنا عارفة ربا تضمش على الشدة أوردت موتو كأمسا ما أمسا منه تدريت هو إيجاد كان ذلك أورده تدريت العظمة أوردت موتو تلبى مسا وانتقب على حال الأولى أوردنا اللوة قبله جاهل الجنة واتقوا السمع سمع السمع هو المولى السمع أوردنا السمع زينة من طول الصلاة والتولع أنت كل ما يلاقتك ما هو يتبقى وقت في طول التولع أمر الثاني